الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال المؤلف رحمه الله ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة المروءة har yanzu a cikin wato abin da ya shafi mataki na almuru'a wanda shine wato asalin kulawa da kuma kanewa da sanin ya kamata ko kuma samun siffa wato kamantuwa ko kamala duk wannan yana shiga babin muru'a ana mutum ya kufantu da hali na kamewa da kuma kama kai da kuma ma'ana riƙe kai da girmama kai wannan duk yana iya shiga babin muru'a kuma da ya ce asali fa'ula ne min lafzin mar'i daga mutum an ce almar'u ana nufin mutum yau mai firul mar'u min ahihi da haka kaman hali na mutuntaka duk wannan yana iya ɗaukan ma'anarsa ya ce kalkutuwatu min alfata wal insaniyatu min al'insan wali hada kana hakikatu ha shi yasa ya ce hakikanin muru'a in an ce muru'a ya ce ittisafun nafsi bi sifatil insan allati faraka biha bane Shi shine ɗan adam ko mutum ya siffanci da siffofi irin na mutane ma'ana siffofi waɗanda suke cikakku kyawawa wanda suke bambanta shi da dabba siffa da take bambanta ɗan adam da dabba sune ne na cika na kamala hakanan kuma wanda yake bambanta shi da siffa irin ta shedan da haka kenan mai muru'a shine wanda ya sha bamban da siffofi irin na dabbobi da siffofi irin na shekaru mala yace domin zuciya ta dan adam fa inna fi nafsi thalathatu dawa'in mutajadiba akwai wasu eh, abubuwa a cikin zuciya da suke fuskan mutum guda uku ko kuma wanda yake wato su fantuwa da su guda uku waɗannan sufofin su ne da'in yad'uha ila al-ittisasi bi akhlaqi shaytan wani lokacin akwai abin da zai dinga fuskan mutum ya dinga su fantuwa da sufofi irin na shaytan kamar girman kai kamar hasada mutum zai dinga jin wani lokacin akwai wani abu da zai dinga jan shi ga wannan abu shi ne ita min alkibari kamar girman kai wal hasadi da hasada wal uluwi da nuna ɗaukaka wal babi da wuce iyaka wal shar da duk abin da ya zama mummuna ne wal da cutarwa wal fasadi da barna wal gishi da kuma wato asalin ha'inci to waɗannan sufofi ne na shaidan waɗannan sufofi ne waɗanda suke na shaidan in yad'uha ila akhlaqil hayawan akwai kuma wani abu da zai dinga fuskan mutum yana wato jan shi zuwa ga sufofi irin na dabba shine abin da ya shafi sha'awa domin dabba ba abin da ya wuce masa a rayuwa illa ya ci abinci kuma ya biya sha'awar dabba bai wuce waɗannan abubuwan guda biyu ba to sai ce na uku kuma wada'in yad'uha ila akhlaqil malak ko kuma al akwai kuma wani mai jan hankalin bawa da zai ja shi zuwa ga siffantuwa da siffofi irin na wato mai mulki ko kuma wato mala'iku minal ihsani na kyautatawa wa nufi da kuma nasiha wal birri da cikan biyayya wal ilmi da sani wa ta'a da biyayya ga Allah kenan zuciya abubuwa guda uku ne suke bujiro mata ko dai siffofi na shedan su dinga auko mata ko tunani ko kuma na dabba na sha'awa mutum yayi sha'awar bari ya sha wani abin maye misali da Allah ya haramta ko mutum yayi sha'awar bari ya aikata wani aiki na saban Allah wannan siffofi ne waɗanda suke shahawaniya na sha'awa ne to ko kuma siffa ta cika ta kamala abinda zai dinga jan mutum ya yi abu kaza mai kyau mana yayi kyautata yayi sadaka yayi sallah yayi biyayya to waɗannan abubuwan guda uku suke bujiro ma zuciya to malai yace fa haqiqatul muru'a haqiqanin wato muru'a shine a bughdu zainika da'iyaini shine kyamatar waɗancan abubuwan guda biyu ma'ana da halaye na shedan da halaye na dabba na sha'awa duk zuciyar da ta kyamace shi to ya fara zama ne muru'a kenan wa ijabatu da'i salif da amsa ma mai kira na uku shine mai kira zuwa ga kyawawan dabi'u wa qillatul muru'ati wa adamuha yace in an ce mutum yana da karancin kamewa yana da karancin muru'a shine yace da rashin ta shine huwa al-istirsalu ma'a bainika da'iyai shine mutum ya sake linzaminsa ya yayi biyayya ga waɗannan abubuwan guda biyu na barna wa Lida, a da'awatihi Hima aina kana kuma ya dinga bibiyan kiran su duk inda suke fal insaniyatu wal muru'atu wal futuwa kulluha hafi isyani ad da aini wa ijabatu da'i thalith da haka cikan dan adam da muru'arsa da futuwa matakin da ya gabata shine saba ma shaidan. da kuma saba ma san zuciya sai amsa ma kuma biyayya da Allah madaukakin sarki kama kala ba'du salaf kamar yanda wasu magabata wani arwaito yana cewa khalaq Allahul mala'ikata uqulan bila shahwa cewa Allah ya halicci mala'iku ya sanya musu hankali cikan hankali amma sai Allah ya cire musu sha'awa da haka mala'ika bai da wani sha'awan wani abu na saban Allah shi yasa yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun suna tasbihi safa da yamma ba sa gajiyawa kuma la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru saboda ne saboda an tsige musu wannan abin na sha'awa da haka hankula ne waɗanda suke cikakku yasa mala'iku suka zama daga cikin mafi tsarkakan bayin Allah suna siffantuwa ne da sufofi waɗanda suke wato na kamala Ya ce kuma wa khuliqal bahaimu shahwatan bila uqul dabbobi kuwa an halicce su sai aka rinjayar da sha'awa a cikin amma ba hankali aga dabba ba ta da hankali ba ta da wani tunani amma dai duk wani abu na sha'awa dabba tana da shi shi yasa ba abin mamaki bane kaga yanzu bunsuru ya kama ma'ana akuya a kan hanya yana mata barbara saboda wannan sha'awar in ta zo ba iya abin nan ɗinka da aka shi dabba bai tunanin cewa yin hakan ba daidai ba ne to haka za ka samu wasu mutane suna sufantuwa da wannan halin na dabbobi shi ne ma da yake cewa akwai waɗanda suke sufantuwa da wani. to ɗan adam da allah maɗaukakin sarki ya tashi mushi wato halitta kuma ya ce wa kulika ibnu adama wa ba fihi al wa wash-shahawa sai aka sa mushi hankali da kuma sha'awa din to amma dai an sa mishi abin da zai dinga control din shi da wannan sha'awar shine Allah ya saukar mishi da shari'a wacce za ta nuna masa abin da yake daidai ne da ba daidai ba kuma hankalin zai iya ganewa faman galaba aqluhu shahwatahu duk wanda hankalin shi yafi karfin sha'awarsa to sai kaga iltahaqa bil malaika sai ya sai ya bulayin malaiku shine biyayya ga Allah wanda kuma sha'awar shi ta rinjaye hankalinsa to sai ya sadu da dabbobi sai zama kamar dabba cikin irin halayensa wali haza kila fi haddil muru'a shi yasa wani da yake yin bayanin ita muru'a dinnan me ake nufi da ita yace innaha ghalabatul aqli lishahwa shine hankali ya rinjayi sha'awar mutum mana ya zama hankalinka shi ke control ɗinka ba sha'awarka ba duk wanda ya zama hankalin shi ne yake gudanar da al'amuransa to wannan ya samu muru'a hmm. domin kuwa ba zai bi sha'awar san zuciyarsa ba in ka duba abin da ake nufi da sha'awa kawai shine san zuciya mutum ya bi san zuciyarsa to kaga wanda baya bin san zuciya ma'ana hankalinsa yake kai shi ga ya nisanci wannan san zuciya wanda kuma zuciyar shi tafi karfinsa to shine sai ya dinga aikata aikin da na sani kamar yadda bahaushe yake faɗa ko wannan duk wanda ka yana aikata wannan ayyuka na nadama to zuciyar shi ta rinjaye hankalinsa ne amma wanda hankalin shi ya rinjaye zuciyarsa to wannan zaka samu yana iya juya kansa zaka samu yana iya juya kansa waƙalar fukaha'u wasu malamai kuma suka ce abinda ake nufi da muru'a iya isti'malu ma yujmilu al wa yuzayyinuhu shine yin amfani da abin da zai ƙawata bawa ya fito da shi ya zama cikin sura kyakkyawa wannan shine ake nufi da wato asalin muru'a wa tarku ma yudannisuhu wa yushinuhu da nisantar duk wani abu wanda zai bata shi zai wulakantar da shi ya kaskantar da shi wakila wasu suka ce almuru'atu isti'malu kullu khuluqin hasan muru'a ita ce wato ka siffantu da duk wata siffa ta duk wata siffa ta abin nan wacce take mai kyau ce kyawawan ɗabi'u cewa wannan shi ake nufi da muru'a wacce na bu kullu khuluqin qabi da nisantar duk wani hali wanda yake mummuna wanda yake mara kyau ma'ana duk wanda ya sufanti da sufofi cikakku yan abada mu ya nisanci duk sufofi marasa kyau a bashi haka zai dame na duk wanda duk wanda ya sufanti da sufofi kyawawa ya nisanci sufofi munana to wannan shine ake ce mushi yana da muru'a a hausance dai suna cewa mutum mai kamala ko aka ake faɗa sai a ce mutum yana da kamala duk wanda aka ce yana da kamala abin nufi mutum ne mai kyawawan ɗabi'u mai nisantan duk abin da yake mara kyau ne to wannan shi ake nufi da muru'a wanda ya ce wa haƙiƙatul muru'ati tajannubul liddanaya war raza'ili haƙiƙanin muru'a ɗin dai kamar yana maimaita zancen da ya gabata ne nisantar abubuwan ƙasƙanci ma'ana abubuwa waɗanda suke masu ƙasƙantarwa ko abubuwa waɗanda suke munana marasa kyau minal aqwali na daga zantuttuka da haka kamar misali ba za ka same shi yana ƙarya ba ba za ka same shi yana wato asalin zancen banza ba ba za ka same shi yana zagi ba ko yana yawan tsinuwa kaga duka akwal ne wannan abubuwan kuma duka raza'il ne abubuwa ne makaskanta shi yasa wanda bai saba da irin wannan maganganun ba ya zama yana da muru'a in ya ji wani ya furta wata kalma ta zagi ko batanci sai ka ji ya ce subhanallah mana shi yana ganin kyamar wannan abu to shine nisantar duk wani abu wanda yake mara kyau ne na daga zantuttuka wal akhlaqi da kuma dabi'u waɗanda suke marasa kyau wal a'mali da ma ayyuka marasa kyau to wannan shine haƙiƙanin muru'a sai ma da yace kenan kowace gaba da kuma kowane bangare na dan adam yana da abubuwan da yake sifantuwa da su kyawawa yace fa muru'atul lisani mana kyautatan hali a harshen bawa halawatu ya zama harshen yana da daɗi nan ce yana da daɗi ba yana nufin yana da zafi ba a maganar da za ta fito a harshen ta zama mai kyau ce ce lisanuhu hulwun harshen shi mai daɗin ɗanɗano ne ma'ana mutum ne mai faɗan kyawawan maganganu ya ce ai harshen shi wani ko wani zancen shi mai daɗi ne ma'ana yana furta kyawawan maganganu halawatuhu wa qibuhu wa linuhu da tsarkakan shi da kuma ma'ana taushin sa wajtina'u thimari minhu bi suhulatin wa yusrin kuma ya zamanto shi harshen nan zai iya samu abubuwa waɗanda suke masu ma'ana masu amfani cikin wato kauki ba cikin wahala ba wani kaga sai yayi fada ya samu abin da yake so sai yayi zagi ya samu abin da yake so wani ba ya zo yayi roko yayi ƙarya ba ya yi bambadanci ba ba zai samu abin da zai ci ba kaga wannan harshen shi bai da kyau wani kuma ba sai ya yi wannan ba zai samu abin da yake so wa muru'atul khuluqi kyautatan ɗabi'u ko yake cewa si'atuhu ya zama ɗabi'unsa suna da yalwa wa bastuhu lil habibi wal ma'ana yana sakewa ga wanda yake makiyinsa ne da masoyinsa ma'ana zai iya accommodating kowa da kowa sawa'un mutum makiyinsa ne ko mazoyinsa ne ya san yadda zai tafiyar da kowa wannan shine kyautatan ɗabi'a kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ko sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana iya daukan kowa da kowa da makiyinsa da masoyinsa duk ya san yadda zai mu'amala da su wa muru'atul mal kyautata a cikin dukiya kuwa a ce dukiya ta zama tana da muru'a tana da kamala shine al-isabatu bi badlihi a al-mahmudati shine inda za a kashe dukiyar ya zama an kashe ta ta waje ne wanda yake mai kyau abin yabo wanda a hankalce kuma a al'adancen mutane da kuma a shar'ance misali a hankalce mutum ya sai abin da zai amfani shi shine ma'ana muru'a ta dukiya amma yanzu kaga kamar wanda zai sai giya ko wanda zai sai taba ko wanda zai biya ɗari biyar ya kallon bol kaga wannan bai da muru'a a dukiyarsa domin ya sa ta a hankalci a cikin wajen da bai da amfani haka nan a al'adance ma'ana cikin al'ada ta mutane bai ya zama ba mai almubazzaranci ba ya zama ba mai almubazzaranci ba zai iya siyan abu wanda yake eh, zai wadatar da shi kuma ba ta hanyar yayi barna ba wani zai iya zuwa ya sai abincin plate ɗaya dubu goma kaga wannan bayi da muru'a a dukiyarsa alhalin plate ɗin ɗaya dubu ɗaya zai ishe shi kuma na dubu goma nan ka hada da dubu ɗaya za ka gaji aiki ɗaya za su yi a ciki eh, duka aiki amfani ɗaya za su yi na ganin duk toshe yunwa za su yi to wanda zai sai misali abincin dubu goma a fice plate ɗaya to kaga wannan bai da muru'a a dukiyarsa bai san a al'adance a al'adance in mutane suka kalla za su ce wannan abincin ya yi tsada an gane ko ce wannan abincin ya yi tsada ko kuma misali ya sai wayar dubu ɗari uku da waya ta dubu ɗari uku da ta dubu talatin duka abu ɗaya za su bayar ko ba wani bambanci sai dai a ce ma megapixel dinta waccan 24 ne wannan nawa ne amma ba bambanci daga inda zai kira waya ya amsa din nisan duniya haka kai ma mai 30 nan zaka kira haka ne ko duk abin da zai iya sakawa a wayarsa zaka iya sakawa ba abin da yake bambancin su kawai shine ado da alfahari ila ita wannan tana dauke da wani suna duk wanda ya rike waya mai wannan suna ana ganin ya kai abin da ya kai wancan kuma bai rike ba amma duka sunansu mene kuma duk abu ɗaya za su bayar duk abu ɗaya za su bayar yanzu za ka mutum zai sai wayar dubu ɗari uku to kaga wannan a al'adance da ya yi ɓarna ko da yana da kuɗin kuwa da wannan almabazzaranci ne saboda za a duba wacce bukata za ta biya bukatar za a duba ba wai za a duba A'a, shi waye ba ne bukatar za a duba haka nan a shar'ance shine ma'ana mutum ya yi amfani da dukiyarsa ta wajen abin da shari'a ta yadda da shi wannan shine dukiya tana da muru'a wa muru'atul ja ce muru'a kuma kamala ta alja shine matsayi wanda yake kan wata kujera kamar misali shugaba ta kowane ɓangare. ko shugaban karamar hukuma ko shugaban menene ko shugaban menene menene muru'a a cikin shugabancinsa yace bazluhu lil muhtaji ilai shine wato ya yalwata ma wanda yake da bukata wanda yake neman bukata a wajensa in yana da wannan bukatar ya biya masa amma mai bukata ya zo ya hana shi alhali yana da ikon da zai biya masa bai da muru'a a nan ya ce wa muru'atul ihsan muru'a ta al-ihsan kyautatawa yace ta'jiluhu wa taysiru cikin babi na kyautatawa ka zamanto mai gaggauta kyautata ma mutum kada ka jinkirta kuma ka dinga sawwakawa kada ka tsawwala wa tawfiruhu da kuma yalwatarwa da samar da abin da ake bukata wa adamu ru'yatihi hala kuma lokacin da kake bada ihsan ɗin. kada ka dinga ganin cewa kai fa kai wani abin a zo a gani kana yi ne ma'ana saboda ihsani kawai da Allah ya ce wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin shine mutanen karuna suka ce wa ahsin kama ahsana Allah ilai kamar yanda Allah ya kyautata ma kai ma ka kyautata kada ka yi tunanin wai dan zaka kyautata dole sai kana buƙatar an an san kyautata wanda kai ai hakikanin masu kyautata ma suna kyautata ba a san sun kyautata ba shine ɗaya daga cikin mutanen da suke shiga ƙarƙashin wa al'arshin Allah ranar tashin alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqa yaminu mutum ne zai yi sadaka ya ɓoye sadakar har hannun hagunsa bai san abin da daman shi ya bayar ba wannan kinaya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nufin ya kai makura wajen boye sadakarsa har ya zama ma wanda yake kusa da kai bai san ka ba wani sadaka ba haka za ta iya yiwuwa wani za ka ga kila zai yi sadakar ne amma bai so a san shi waye to abin da ake nufi kenan wani hu ba da hukuri kuma bayan kayi ihsani din kamar ce da cewa kayi sakamakon ka na wajen Allah kada ka dinga tunawa kar diron da kaga wani ka cewa wani fani na mushi kaza in kai haka ka bata isanin ka ka zo wasu suna da wannan duk sanda ya ma wani isani duk lokacin da ya ganshi wani ya ce ah na fa da ni ne ni ne na masa kaza kana tuna baya kina ai idan kai isani ka kalli gaba to ne isani zai zo da shi a gaba amma ka kalli bayan domin ka kalli bayan zai zama ka bata isanin da kai an gane ko qala wa amma muru'atit tarki amma cika kamala wajen barin abubuwa ya ce fatarkul hisab mutum ya zama yana barin husuma duk sanda wani abu zai jawo husuma da jayayya tsakaninka da wani to ka haƙura da husuma ana ko da za ka zubar da wani haƙƙi naka in dai za a yi husuma ka haƙura domin mutum mai yawan husuma da jayayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana daga cikin mafi sharrin bayin Allah aladul khisab mutum mai tsananin husuma duk inda ka same shi husuma ake da shi kuma duk inda ka ga ana husuma da shi shi dole shine a sama da rantsuwa da ƙarya da gaskiya dole sai ya danne wani wannan shine abin da ba a so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ni ina tunƙaho da wani gida a cikin aljanna wani gida ne da Allah madaukakin sarki ya tanadi a cikin aljanna da wani matsayi ga duk mutumin da ya bar husuma ko da shi yake da gaskiya mana yake ina cin kawo da wannan gida haka duk wanda ya bar husuma duk da yana da haƙƙi a kan yayin husuma din sai ya hakura ya bari din to lallai Allah ya mishi tanadin wannan gida a gidan aljanna don haka akwai kamala cikin barin husuma wal mu'ataba da yawan zargi da haka mutum kar ya zamanto shi mai yawan tsangwama ne duk abin da aka yi komi karancin shi sai ya yi suka a kai a za ku wasu mutane duk abin da aka yi bai yi ba da haka komai aka yi inda an yi shi ba su suka yi ba to abin zargi ne ba cikakke ba ne to wannan mu'ataba ne wannan ba yi da kyau wal mutalaba wal mumarati da kuma nema nan a nema ma'ana kamar yayi neman rinjaye ko neman fice akan wani a koda yaushe wani zaka ga haka ne? wal igba'i an aibi ma ya'khudhu min haqqika mala yace da kuma kamewa daga wato wani ya taba haƙƙinka ka yi haƙuri ka tsale shi ka kame kamar mutumin da zai zage ka ko ya ci mutuncinka ma'ana abin nufi anan muru'a shine karkara ba ma'ana ka haƙura ka bashi barin ne alkhairi barin shine alkhairi wa tarkul istiqsa'i fi talabihi kuma mutun ya bar wato naci wajen sai ya nemo haƙƙinsa wa tagafuli an asaratin nan haka nan kuma dauke kai daga kurakuran mutane in ka ce duk abin da mutum yayi ma'ana ba za ka dinga dauke kai ba to kullun za ka zama mai zargin mutane kuma sannan kai din ma zaka zama ba cikakke ba domin a koda yaushe abinda kake tsangwaman mutanen nan kai ma yana jikinka mana idan mutum yayi kuskure ba wai abu da ya saba yi ba ka dauke kai kaman baka san yayi ba mana karka sa mishi ido ta iya yiwa yayi akan rashin sani ta iya yiwa akwai wani uzuri da ya sa haka wa ish'arihim annaka la ta'lamu li ahadin minhum atharatan kuma ka nuna ma mutane cewa baka san laifin kowa ba ana duk wani mai laifi kada ka dinga faɗa masa laifinsa wattauƙili lilkabir mala ya ce da kuma girmama babba wani yana cikin imani da Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa minna man lam yuwaqir kabirana wa yarham sagirana ce bai cikin mu wanda bai girmama babba ba bai kuma jikan karami ba da haka karami ya girmama babba babba ya tausaya ma karami shine abin nufi wa hifzu hurmatin nazar kuma mutum ya dinga tsare ganinsa daga abubuwa waɗanda suke munana wa ri'ayatu adabi saghir haka nan kuma kulawa da ladabtar da karami a dinga daura shi akan hanya ta daidai kar ya ce wallahi duk wanda ya ga dama yayi kansa yema kagan ba yi sa'an uba ba sai ce wallahi duk wanda bai yi ba kansa yema yana da kyau ya bi su a hankali ya tarbiyyar da su ya daura su kan hanya ta daidai mala yace wa huwa ala salati darajat ai ita muru'a ɗin da ake magana har yanzu shine kamewa ko kamala ko cika ko dabi'antuwa da kyawun dabi'u mala yace mataki ne guda uku muru'atul mar'i a nafsihi mataki na farko mutum da kansa ma'ana ya ma kansa kyautatawa وهي أن يحملها قصرا على ما يجمل يجمل ويزين شنو يترتاسا كنسا akan abin da zai zama mai kyau komi wahalarsa ka tirsasa kanka ma'ana ya zama ka gyara kanka ka daura shi akan abubuwa kyawawa wadar dan yudannisu wa yashin da kuma nisanta duk wani abu wanda yake bata rai shine Allah yake kad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha addar wanda ya wulakantar da kansa ya kai ta can ƙasa da haka da abin da zai wulakantar da mutum mutum ya nisance shi Da abin da zai gyara mutum ya ɗaukaka darajarsa mutum ya kusance shi abin nufi kenan da haka fala fi auratahu fil khalwati mala yace kada ya ce yaya al'aurarsa da yana shi kadai mana kaman misali anan masu muru'a yana daga cikin abin da aka siffanta abubakar radiyallahu anhu da shi cewa idan ya tsuguna zai biya bukatarsa a bayan gida saboda muru'a da kamala sai ya rufe fuskarsa haka yana jin kunyar wannan halin da yake da haka a koda yaushe za ka mai muru'a ko da a ce ya shiga gidan wanka zai yi wanka ko shi kaɗai ne za ka ga yana jin kunyar ya kalli tsaraicin kansa to amma marasa muru'a sai ka ga an yi bayan gidan madubi ta ko'ina yana ganin tsaraicin kansa to mai muru'a in ya ga irin wannan zai ji ba zai iya wankan ba ba ko da ya ta ta shi kadai me ya kan muru'a din manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum ba zai ji kunyar kansa ba to ya ji kunyar mala'ikun da suke tare da shi ba wannan shine cikan muru'a shi yasa ko wajen ma'ana kusantan iyali ne aka so mutum ya sitirta kansa ya kashe wuta kuma ya sa yaki duk da yake abin da yake ba saban Allah bane amma cika ne na muru'a muru'a ne shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu abin da ya koye ma al'ummar sa na shari'a ba abin da bai bayyana musu ba hatta yanda za su shiga bayan gida amma da aka zo wannan gaba wanda ta shafi muru'a da cika ba za ka ce ga yanda aka ce a aikata ba babu wannan saboda ne saboda yana da alaka da kamewa yana da alaka da kamewa da kuma cika ya za yanzu wani da muru'arsa ba zai iya fita ba huda ba duk da yake fita ba huda ba laifin amma yana ganin ya fita ba huda kamar zai fada a ƙasa shi yasa yanzu kamar waɗanda za su sufantu da kamar misali a ce limamin gari ka taɓa ganin limamin garin ku ba huda ko a gidan shi ka je wajensa sai ka same shi da hula ko da a karama ce wannan muru'a ne ya ke kira muru'a ko misali ka taba ganin sarkin garin ku ba hula ba rawani amma zai iya fita ba rawani amma fa yana da wahala to ma'ana shi sa wannan abin kaman yana sa muru'a ne wannan kuma yana danganta daga al'ada zuwa al'ada daga waje zuwa waje daga kuma matsayi zuwa matsayi yanzu misali in ka tafi ƙasar misira za ka samu limamin jima'a ya ɗaura kod ya ɗaura ta ya sa wata 'yar ƙaramin huda a nan ka zo kai sallar jima'a haka ba <laughs> a ce ba ku da Limani. <laughs> musamman ka shiga ƙasa hausa a ce ka zo da zanzaro ka ɗame ka zo ka shiga gaban sahu ai wallah ko wanda ba zai bi ka sallah ba zai ce a wannan ba limani ba <laughs> to kaga mu a wajen mu ro'a yana ya kunshi wasu abubuwa gane ko shi yasa wani yanayin yanda yake ganin shigarka zai ce wane mutum ne wanda yake mai kamala wane yana da kamewa duk da yake ba wai a shiga ba ne abin amma al'ada ba tana iya zama doka idan al'adar mutane ta karantar haka to shi kenan ta zama al'ada ta zama hukunci kuma ana iya ma mutum hukunci da rashin muru'a in bai yi wannan shigar ba an gane ko ya yanzu ne in ka same ni ko da dubu ɗari ka haɗa ni ba zan iya ka zazzabo ba duk da yake sawa din ba laifi bane amma kamar likita baya cika a wajen aikinsa sai yayi haka kuma in ya je ba a hakan ba a wajen aikin shi shi bai cika ba kaga wajen aikin sa to kowa da irin ma'ana matsayinsa da wajensa na to kaga lauya ma yanzu lauya ya je da dogon riga <laughs> babban alƙalin zai ce me ka zo min a nan wajen to haka nan ka ɗauki alƙali yanzu alƙali yana daga cikin muru'arsa in kun karanta abin da ya shafi babin alƙalanci a babin alƙalanci ana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ya daura alƙali da sauransu ana so alƙali ya zama yana daura rawani domin rawani yana cika ma wanda ya zo gaba alƙali ne dan idan ka saba sa hula ka je gaban alƙali ka ganshi da hula taka ma ta fita shi kyau za ka iya raina alkali amma kana zuwa gaba alkali zai ka gaishi da wani tuntume marawa ne baki ya shashi har karkashin wuyansa yana musurai to duhular da ka saka an ka ganshi sai ka ji kai wannan ba za ka na ba gabansa ba kuma ya zama yana sa manyan kashi ya sa duk alkali za gan shi da babbar riga ba ganin alkali da 'yar karamar riga haka yana alkalin Ya zo an kaje nan kasar bauchi wanda ake daura shi alƙalanci ya haɗu da aikin sa babbar riga duk inda ka gan shi ba ka gani daga wai sa ƙaramar riga laifi ne a wajen alƙalai to kaga wannan duka ana kiran shi muru'a ne ma'ana cika ne kuma kaga wannan din kamar yin haka a wajen alƙalai ai tsare matsayin kujeran ne don kar a raina ta domin yanzu ka zo da 'yan ƙaramar rigarka 'yar mai ake kiranta ya gada ba kowa din nan ko sai mutum ya zo da irin rigar nan da aka bude ce shi alkali ne ya sa irin haɓa kada din nan ya zo ya zauna a kujerarsa ta ga za a raina kujerar za a ganshi an ganshi ba an ga alkali ba to haka nan ko da limami ne shi yasa yanzu a sa kamar misali lullube haka kamar yadda da malaman limaman maka da madina suke ko kaga a sauran masallatan ba haka bane amma a wannan gabar liman ba zai iya sallah ba wannan abu don wannan din shine kaman cika ma'ana yana kawo kama alama ce ta nutsuwa da cika da girmamawa da abin da zai yi ake ba ba za ka je wannan mumbarin ba rawani ba ba alkyabba ba ko ka taɓa ganin limamin maka ko madina ba alkyabba ba rawani a ba zai yi ba ko ba zai yi ba kuma duk inda za ka yi limanci a saudi an dai limanci ne sai ka yafa wannan rawani wata alama ce ta girmama wannan matsayin da kake to mu gaga anan ba haka bane ko anan wani sai ka ganshi ma dan haka sai zo ya limanci abin zaman musamman kaje masallacin tasha ko na kasuwa kowa sai zo ya ba sallah wani ma mai dako ne dan dako ne duk da shi zai zo ko ya shiga ya muku sallah sau ba zai ce masa komai to yana da kyau akwai wasu abubuwa da ake kiyaye musu wani musamman kamar sallah kamar ba da ilimi kamar alƙalanci duk ire-iren waɗannan abubuwa yana da kyau a girmama su don a ga girman su don yanzu ko mai ba da ilimi ne ya zo ya zama siffar da yake zauna ya ba da ilimi ba ta zama ta cika ba to wani sai raina shi kuma raina shi raina ilimin ne raina ilimin ne shi yasa imamu malik Allah ya masa rahama ce in zai karanta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi wanka ya sa kayan da yafi so farare sannan ya daura rawai sannan shi kaɗai yake da kujera ko a ƙasa yake zama har khalifa ma da ya zo ya ce zai nemi ilimi a wajensa lokacin da imamu malik ya fito sai ga kujeru guda biyu da tashi da ta khalifa da sauran mutane a ƙasa sai imamu malik ya ce ya ga kujera guda biyu a wajen aka ce ɗaya ta khalifa ce ya ce to khalifa ya zo neman ilimi ne ko ya zo zama ne sai ya zo neman ilimi ya ce to ya koma ƙasa ya zauna don shi ilimi yana ɗaukaka ne ba a ɗaukaka a kansa haka ya koma ya zauna haka ya koma ya zauna saboda haka akwai abin da yake muru'a ne na wato hatta da biyu. to shi ne wannan na farko da mala yake faɗa daraja ta farko watar kuma yudannisu wa yashin da ya tsira laha malakatan fil alaniya ya zama yana da iko akan wannan abin faman arada shay'an fi sirrihi wa khalwatihi malakahu fi jahrihi wa alaniyatihi ce duk wanda yayi nufin wato eh, asalin samun mallakan wani abu a cikin sirrinsa to zai iya mallakansa wato a sararinsa mana duk mutumin da ya zama a boyensa yana kamewa yana da muru'a to a fili sai ya samu wannan kwarjinin shine ne duk wanda ya zama mutum ne mai kamewa ma'ana mai kyawawan ɗabi'u a ɓoye to a fili sai ya samu wannan darajar tawa zai zama yana da haiba a idan mutane fala yakshifu awqala ah, fala yakshifu awratahu fil khalwati wala bi sautin muz'ijin ma wajada ila khilafihi sabila ba zai dinga yin magana da murya haka duk koyaya mara daɗi ba matukar zai samu wata murya mai sassauci da zai da ita mana ba zai zama mai yawan harguwa da hayaniya ba wala yukhriju riha bi sautin wa huwa yaqdiru ala khilafi Allah gafarta ma malam ibn al-qayyim wannan wata gaba ce mai muhimmanci wanda in ka duba hatta a al'adun mutum ma akwai su yace idan hutu ya same shi a cikin mutane ba zai fitar da shi da iska mai kara ba matukar yana iya koyewa ai ko a hausance ne a al'adance in yaro ya fitar da iska da karfi ana kwabansa ko a ce ba a yin haka a cikin mutane to shine malamin ke faɗa wannan muru'a ne akwai wasu wasu al'umma da muka taba zama da su muka yi karatu ba su ba a faɗar sunan ƙasa kana tafiya a bayan zaka ji mutane ya fitar da iska kuma su a wajen su ba komai bal wannan wani alfahari ne kuma za ka gansu da gemu ya kai kusan tsakiyar cibiyarsu wallahi amma kana tafiya ka gama yana canja kafa kawai zai gaji iska na fita shi ba a ma masa magana haka to haka nan kuma in an zo cin abinci inda muke taruwa mu ci abinci sai sun bari an yi nisa da cin abinci kamar wani abu suke shaka in wani ya yi atishawa to duk wajen sai ya amsa yana gama yana sauka ɗayan mazi aka haka za su yi tsayi to kaga babu muruwa ai yanzu misali in kai ne za ka yi shawa? ai ana ce abinci sai ka koma ne sai ka ɗauke kanka ko ka rufe hancinka a musulunce ma haka ne kama wani za ka ji in yi fa sai ya razana ka to kaga wannan kana ji za ka gaba muruwa ko kuma mutum ka zauna da shi a cikin mota ya yi hamma ya buɗe bakinsa ya ɗaga hannuwansa duk kaga wannan babu muru'a a ciki ko misali mutum yana tafiya kan hanya yana cin abinci ana samun wannan musamman za ka yi tafiya wani gari mai nisa kuma a cikin gari za ka ga wani ƙila yana tafiya yana shan rake ko wani abin na wannan sai a ce bai da muru'a wani bai da kamewa wannan bai da kamewa mana ya ce wala ya sha wa ham inda aklihi wahdahu haka nan ba zai yi gyatsa da karfi ba idan yana cin abinci shi kadai ko da shi kadai yake ba ba kowa yace yana cikin muru'a sai ya boye wannan abin zai yi yatsar zai yi ta a ciki to kaga wannan shi ake nufi da muru'a yasa wannan babi da malai ya dauko kuma wannan littafi littafi ne na tarbiyya gaskiya idan da za a dinga tafiya akan ire-iren waɗannan ɗabi'u da muke karanta su to lallai abubuwa da yawa za su gyaru abubuwa da yawa za su gyaru to malam yace wa bil jumla adun dai abinda ake nufi fala yaqalu khaliyan ma yastahi min fi'lihi fil mala wannan magana tashi kuma gaskiya tana da ƙarfi sosai yace ba zai aikata abinda yake jin kunyar ya aikata a fili yace ba zai aikata ba a boye to kaga wannan yana da wahala wani zai ce to ai tun da shi kadai ne yanzu ba kowa malai yace abin da yake jin kunyar aikatawa a fili to bai aikatawa a goye saboda muru'a wannan kuma zai tashi daga muru'a ya koma halin kunya don kunya ce take gadar da wannan idan kunyar mutum ta yawa sai kaga yana barin wasu abubuwa wanda ba laifi ba yace illa ma la yahzaru shar'u wal aql sai dai abinda shari'a ko hankali bai hana ba wala yakunu illa fil khalwati kuma abin da ba zai yi ba sai a cikin kebantuwa kal jima'i kaman jima'i wa takhalli wa nahwi zalika yanzu kaman misali ai mutum ba zai iya cire rigarsa ya fito bakin tsakar gidan shi bakin titi ya zauna ba ko za a yi amma wasu suna yi in ka tafi can kudin nan za ka ga mutum daga shi sai zani sai singileti sai wani katon zuwa ji a baki haka ne ko ko kuma wani kage yana tuka mota ya cire komai daga ji sai ya singile shi to wani ba zai yi wannan ba ma'ana ya ce sai dai in a halin da babu makawa sai ya yi haka ne kamar misali in zai shiga wanka wannan dole ne mutum zai cire shigarsa an gane ko amma za ka ga wasu ba sa kulawa da wannan ba sa kulawa da wannan musamman idan idan ya zama an danyi nisa da addini shi yasa yawancin yanda zaka ga irin waɗannan ɗabi'un sai ka tafi wajen da aka fara nisa da addini amma kana cikin al'ummar da suke da addini ba za ka ga wannan ba yanzu kamar misali idan ka bar nan nan yankin da muke cikin misali ta bangaren ma akwai dan barkanci barkanci amma dai arewa ne ya shafi arewa sosai ko amma kana fara ketarawa su daga ka wuce daga ka dan tudin nan ka gangara to sai a hankali za ka dinga ganin wasu abubuwan da kai a hankalcen kakar lesu zai sai ka ce anya ko wannan abin daidai ne ko za ka gama caba daga ita sai dan singileti ba kuma talla take yi wanda ba za ka gan shi a nan ba ba za ka gan shi a nan yanzu ka je ƙasar bauchi ka gama da wannan a ah, ai ko talla mace take ya ganta da hijabi ko gyada take zai ba ka ganta da hijabi a lulluɓe da shi amma kana ketara nan ba sai abin da ka gani ba to shi ne duk lokacin da ake ɗan nisa da addini sai ga wannan abubuwan suna muru'a babu ita kenan a iya cewa muru'a ko wani bangare ne na addini bangare ne na addini saboda addini ya karfafa akan yin hakan an gane ko to wannan shine daraja na farko na muru'a shine mutum da shi karan kansa ma'ana ya girmama kansa ya sanya ma kansa kamala ya ɗaukaka kansa kuma ya hana kansa ƙasƙantuwa da ɗabi'u marasa kyau to da yayin da aka samu wannan kaga mutum ya yi muru'a da kansa za mu tashi mataki na biyu almuru'atu alƙal. muru'a tare da mutane ya yayi kamata kuma ka kame kanka cikin mutane shi ma zai zo shi ne mataki na biyu sannan mataki na uku tsakaninka da mahallicinka Allah kuma wannan a dunkule ya zo cikin wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda manzo Allah sallallahu alaihi ya ce, yace ittaqillaha haythu makunta. kunta ga wannan tsakaninka da wake nan da Allah ittaqillaha haythu ma makunta. wa asbi as-sayyi'ata al-hasanata tammuha wannan tsakaninka da kanka in kai mummunan aiki ka aikata kyakkyawa domin ta shafa mummunar kar ka fada cikin azabar Allah sai a ƙarshe ce wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan kama mutane mu'amala mu'amala ne kyau kaga tsakaninka da kanka sarka kai ta ga abin da za ta halaka ta koma ta samu azabar Allah tsakaninka da mutane kyautatawa tsakaninka da mahaliccinka girmamawa to waɗannan abubuwan idan aka tsare su insha Allah za a samu tsira da kubuta kuma da shine zai cika wannan babu subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك